yayin da majalisun jihohi suka kammala aiki akan batun gyaran kundin tsarin mulki inda ya shafi a baiwa ƙananan hukumomi cin gashin kansu batun ya haifar da cece kuce domin ƙungiyoyin da ke fafutukar ganin sun kwatarwa ƙananan hukumomi yanci daga hannun gwamnonin jihohi sun ce basu daddara ba comrade nasiru kabir jami'i ne a ƙungiyar kwadago ta ƙasa wannan abu bai zo mana da ba zato ba da kuma mamaki ba saboda yawanci 'yan majalisun nan A sun yi nasu kokari wato majalisan dattijai da majalisan wakilai duk shugabanninsu da shi tambuwal da wato david mark mun same su kuma sun nuna mana cewa su a nasu matakin za su yi kokari kuma sun yi amma da ya tafi jihohi jihohin nan mun lura cewa kokarinsu shine a ko da yaushe a ci mutuncin 'yan najeriya mu mun yi mamakin abu ɗaya saboda 'yan najeriya kusan miliyoyi su suka taru aka yi constitutional review committee ni dinnan na representing north central a makodi 'yan najeriya sun ce a ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu an ba su duk majalisu sun ba su yanzu an kai shi jihohi a zaliman gwamnonin da suka taɓa hannu cewa su ba su da wannan abu ba a nan ina mai tabbatar miki da cewa mu ba mu kyale su ba kuma mu za mu ci gaba da wannan fafutuka sai mun ga abin da ya ture buzu naɗi saboda mun lura cewa decision ɗin gwamnoni kaɗan yana nema ya fi ƙarfin dimbin miliyoyin 'yan najeriya da suka ce a basu cin gashin kansu shi kuwa barista solomon dalun mai marawa ƙungiyar kwadago baya ya yi bita ne akan abin da kundin tsarin mulki ya faɗa a wata hira da na da shi ta wayan tarho tsarin mulki ya ba kananan hukumomi iko su kasance hukuma ta karshe wanda yake tare da ina ne mafita kenan yanzu ga waɗanda ke fafutukan tabbatar da cewa ƙananan hukumomi sun samu 'yancin kansu abin da suka yi yanzu kenan an da ke kura kai an kara mata karfi mu yanzu gare mu dai mun sake samu babban kalubale na tunkare gyara tsarin mulkin Najeriya kuma dole ta mu amsa wannan kira ba da jimawa ba za mu tuntube yan wanda wurin da suke cikin wannan maya za a nemi kuma manyan mu manyan lauyi wanda suke cikin sa salimin shugabane na kananan hukumomi duka a Najeriya dole mu zanta da su domin a nemi mafita. Na tambayi kwararre a harkan zamantakewa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ko baiwa kananan hukumomi yana da wani alfanu sai ya ce. Abu ne mai sarƙaƙiya kwarai da gaske kuma ni na ga gyaran da ya kamata a yi ya kamata ya wuce na a bawa kananan hukumomi gashin kansu dole ne a yi tanade-tanade ganin cewa idan an tura musu kuɗaɗe an sarrafa da waɗannan kuɗaɗe ba an ɓarkatar da su ba sa'an nan kuma ya kamata a koma kundin tsarin mulki inda ya yi tanadin aikace-aikace da sassa-sassa daban-daban na gwamnati ya kamata su wato abin da ake kira list akwai list nan guda uku akwai exclusive list wanda ya ayyana waɗannan aikace-aikace ne gwamnatin tarayya ya kamata ta yi akwai concurrent list wanda shine ya zayyana irin waɗansu ayyukan da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da kuma ƙananan hukumomi ma za su wato abin da nake nufi a nan shine ya kamata a fito fili a zayyana ayyuka muraran waɗanda kanin hukumomi eh, ya kamata su yi kuma su ne za su wannan aiki ba gwamnatin jihohi da kuma na tarayya ba jihohi bakwai ne suka amince a arewa sannan shida a kudu wannan yana nuni da cewa ba a samu biyu bisa uku na jihohi da suka amince ba saboda haka ba za a baiwa ƙananan hukumomi hurumin dogaro da kansu ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya